sha ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1431 wanda kuma ya zo daidai da ashirin biyar ga watan takwas shekarar miladiya ta 2010 ta wannan majalisi mai albarka inda muke cikin tafsirin suratu ibrahim alaihi salam kafin muje ga tafsirin ayoyin da za mu ji fassararsu a wannan yammaci akwai tambayoyi da za mu ansa. Ah, akwai wani wanda ya kawo mun wata addu'a wadda ya ce addu'a ce da ake yi ta a samu hadda alkur'ani kwanaki mun yi maganar cewa babu wata addu'a da aka ce ga ta ta musamman in kana yin ta za ka haddace ƙur'ani la iyaka dai ka zage dantse ka hana idan ka bacci ka wahalar da kanka ka ci kwakwa ka haddace ƙur'ani to shi ne ya ce ya samu a jikin wani mushafi a ƙarshensa an kawo wata addu'a addu'ar doguwa ce amma dai tana da shimfiɗa shimfiɗar shi ne mutum zai yi raka a hudu a raka'ar farko ya karanta fatiya da suratu yasin a raka'a ta biyu ya karanta fatiya da suratu hamim ad-dukhan a raka'a ta uku ya karanta fatiha da suratu sajda a raka'a ta hudu ya karanta fatiha da suratul tabara sannan ana son yayi sallar wannan ranar juma'a a sulusun dare na ƙarshe ce wannan shi yafi in bai samu ba yana iya yin ta a tsakar dare ko a farkon dare kuma ana yin juma'a uku ne ko biyar ko bakwai ce to in aka yi haka sai a yi wannan addu'ar addu'a ce doguwa da ba sai na karanta muku ita ba a ƙarshe dai aka ce wannan addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya koyar da ita kamar yadda tirmidhi ya roito hadisin abdullahi dan abbas tirmidhi a kitabun da'awat to wani hadisi hadisi ne wanda tirmizi ya fitar da shi a cikin kitabun da'awat kamar da suka rubuta hakanan alhakim abu abdullahi ne ya fitar da shi a cikin littafinsa al-mustadrak hakanan abdiya ya fitar da shi a cikin littafinsa al-muhtara sun fitar da shi ta hanyar al-walid ibn muslim shi kuma daga ibn juraij daga ata ibn abi daga abdullahi dan abbas malamai da dama sun hukunta ma wannan hadisi da cewa hadisi ne bara gurbi hadisi ne maudu'i hadisi ne da bai inganta ba kowa ya karanta tarjamar ko tarihin walid ibn muslim a dimashqi zai ga irin maganganun da malamai suka yi a kansa dangane da tadlisu taswiya wanda duk ya san menene mustalahul hadith ya san tadlisu taswiya sannan kuma shi yake banta da wannan hadisin banda shi babu wani wanda ya musharaka wato ya tarayya da shi wajen rawaito wannan hadisi shi yasa da dama daga cikin malaman hadisi suka ce hadisin bai inganta ba daga cikin waɗanda ba su inganta wannan hadisi ba akwai al'uƙaili mai littafin addu'afa ya raunana shi Haka hakanan alhafizu zahabi shi ma ya rauna raunana wannan hadisin gabaninsa akwai abul faraj ibn jauzi ya kawo shi cikin hadisai bara gurbi hadisai wanda suke basu inganta ba hadisai na ƙarya littafin sa al-mawdu'at haka nan Muhammad ibn Ali ash-Shawkani shi ma ya raunana hadisin har zuwa kan Sheikh Nasiruddin al-Albani a cikin silsilatul ahadith ad-da'ifa ya kawo hadisin hakim ya ce hadisin sahihi ne amma hakim yana da sassauci da yawa a wajen inganta hadisi wanda malamai sun yi tambihi akan wannan duk wanda yake karatu ya san matsayin tasihul hakim hakim in ya ce hadisi sahihi ne malamai ba sa karba kai tsaye sai sun ƙara bi sun bi diddigin hadisin don su tabbatar da maganar hakim haka take ko ba ka take ba saboda an samu yana da sakaci wajen inganta hadisi shi yasa al-asyudi a cikin alfiyarsa ta hadisi da ya kawo inda za a za a nemi hadisi sahihi a same shi bayan littattafan sahihai ne da yake cewa wa khudhu haythu hafizun alayhi nas wa min musannafin bi jam'ihi yukhas ka ibn khuzaimata wa yatlu musliman wa aulihi al-bustiyya thumma sai yace fa kan bihi tasahulun hatta warad fihi manakirun wa mawdu'un yurad aga yace hakim yana da sassauci da yawa wannan a cikin alfiyar suyudi kan bihi sahulun yana da sassauci da yawa hatta wara fihi ai fi kitabihi al-mustadrak har aka samu hadisai a cikin littafin sa al-mustadrak waɗanda suke marasa kyau manakir wanda suke da rauni matuƙa da gaske wa mawdu'un da hadisan da suke bara gurbi ne ba su inganta ba yan jabu ne wanda ake mayarwa saboda haka tasihul hakim ba a karbarsa kai tsaye a cikin nuska wato nuskar tirbizi bugun littafin tirbizi na yanzu za a ga inda ya ce hasanun garib ko garibun hasan to amma a cikin wasu nusak kamar a cikin tarihi ibn asakir da kuma inda ibn manda ya ambaci ya ambaci wannan hadisi daga tirmizi babu maganar hasan wato tirmizi abinda ya ce hadisun tafarra da bihi al بن مسلم kalmar garib a gurin tirmizi kuma in yi laƙinta yana nufin da'if yana nufin mai rauni a takaice dai wannan hadisin dai bai inganta ba saboda haka da shi da babu duk ɗaya ka zage dantse kawai ka hana idan ka bacci ka tsaya ka yi karatu kuma kuma waɗannan surori da aka ce ka yi sallah da su in har ka haddace su za ka yi haddace qur'ani fi sabilillah inda har ka haddace suratul dukhan ka haddace suratul sajda ka haddace tabara ka haddace yasi ya kamata kuma a ce wannan kalula ka tafi za ka iya haddace sauran ma insha Allah Eh, ibn jurai shi ma mudallis ne shi kansa mudallis ne sai dai saboda a cikin ruwayar an an hada shi da ata ibn abi rabah shi yasa ba a ambato tadlisin sa ba wannan kuma yake cewa akan istikhara addu'ar da ake yi din nan a cikin sallar a cikin sallar ne ko bayan sallama wato zaka iya yin ta lokacin da kai sujjada ana yin addu'a lokacin da aka yi sujjada zaka iya yin ta a sujjada zaka iya ta bayan raka'a biyu kamar yadda zo a nassin hadisi a nassin hadisi yake cewa kai sallaci raka'a biyu sannan ka ce saboda ka zaka yi ta bayan ka yi sallama raka'a biyu idan ka karanta sujada sujjada wannan babu komai a daman sujada guri ne na addu'a in kuma ka bari sai da ka gama raka'o'in biyu ka kai su to haka daman hadisin ya ce sai kuma yake tambaya akan itikafi sharuɗan yinsa itikafi abinda kawai ake bukata wato bayan ka kudura aniyar za ka zo ka yi itikafi ba wai za ka zo kawai ka huta ba ka san wani abubuwa ne suke damansa sai ga cewa bara ya shiga itikafi don ya samu hutu to ba irin wannan itikafin ba a itikafi ka zo ne da niyyar ka lazimci ɗakin Allah ka bauta masa wasu malamai suna sharɗanta sai masallacin juma'a to in akwai masallacin juma'a din shi ya fi saboda ka samu sallar juma'a maimakon sai ka fita katin sallar juma'a don ba a san mai itikafi yana zirga-zirga saboda haka malamai suke sharɗanta masallacin juma'a to in ya zama inda yake babu masallacin juma'a za a hana shi itikafi gaba ɗaya a'a sai ya wanda ya samu amma in akwai masallacin juma'a to yana da kyau ya yi shi a masallacin juma'a don ya hana kansa zirga-zirga da fice-fice to haka nan kuma wasu malamai suna sharɗanta sai ya ɗau azumi to kasancewar galibi an fi yin itikafi a azumi saboda haka ko ba a ce ka ɗau azumi ba dama akwai azumi to inda a ce ba a watan azumi ba ne fa za ka iya itikafi ba azumi za ka iya yi za ka iya yi domin sayyidina umar ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi ce zai yi itikafi sa'atan min lay wani yanki na dare tun a jahiliya manzo Allah ya ce to ka cika ka cika bakancenka kaga ba azumi da daddare saboda haka kaga ashe zai iya yin itikafi koda koda ba da koda ba ba azumi a bakinsa to ballantana idan ya zama a lokacin azumi ne kaga daman akwai azumi sannan mutum in ya shiga itikafi ba maganar zirga-zirga gidansa ko ya je ya kai cefa ne ko ya je ya duba shagonsa a kasuwa ko ya je ya duba lissafi mai ake ciki wannan duk babu saboda haka mai itikafi ya kashe wayarsa kada kana itikafi kuma kana business don wani yana itikafi kuma da wayoyinsa a gabansa yaya mai aka samu an shigar da su banki ya an fito yaya to kaga wannan wannan kawai wayo yake so yayi ya dai fake ne a masallaci amma ba itikafi yake ba kawai business din sa yake saboda haka ka san waya da zaka dauka ba waya ce ta kasuwanci ba in ma zaka yi waya ta zama waya ce ta larura ba waya ce ta ka ci gaba da business ɗinka daga nesa ba wannan wani wayo ne kuma ba za a yi da shi ba sannan mai itikafi har ila yau ba zai kaurace wa matansa wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid ba za ka kusanci matarka ba ba ma za ka je gidan ba in ba wata matsala ba misali a ce inda kake itikafi ba ba gurin ba haya dole sai ka kai kuma gidanka yana kusa sai ka shiga gida kai ba haya ka dawo to wannan larura ce zaka iya shiga shi ma abin da ya kai ka kawai zaka yi ka fito don haka shirɗan itikafi dai kusan shine dai ka masallaci da niyyar ibada wannan shi da abin da ake cewa itikafi sannan in ka tashi shiga ka shiga da da safe wato bayan sallah asuba abin nan eh ka shiga bayan sallah asuba in kuma lokacin fita ne ka fita bayan sallar magariba wannan yana tambaya ne akan zakkar gwal shin ana cirewa gwal da mata suke amfani da shi wajen kwalliya zakka ko ba a cire masa magana ce biyu ta malamai zuma mun ansa irin wannan tambayar da safe maganganu ne biyu na malamai akwai masu cewa mata da suke da gwalagwalai na kwalliya za su cire musu zakka kamar irin su Sheikh Isamin duk suna faɗar wannan akwai kuma wanda suke cewa a'a in dai gwalagwalan na kwalliya ne to ba za a cire musu zakka ba don haka idan mace tana da gwal da ta saya dan ta yi kwalliya to daidai yake da mutumin da zai saya mota dan ya hau ko ta miliyan nauce ba zai fidda mata zakka ba ko yayi yayi gida dan ya zauna ko miliyan nawa ya kashe wajen gina gidansa ba zai rika fidda wa wannan gidan zakka ba amma in ya yi gida ko ya sayi mota don ya jika juya kudin wato ta kadara ce in ya ga mai saya ya sayar masa ko ya so wata ko ya ke sayan filaye da kudinsa to kaga wannan zai fitarwa da wannan kadarar zakka zai kimanta kadarar nawa ta kama ya fitar mata da zakka haka nan gwal da mace za ta saya da niyyar ta aje ta akwai lokacin da mata kudi ya shigo hannunsu sai su ce maimakon su bar kudin a haka tsabarsa za su kashe to ba za su sayi gwalagwalai su ajiye don kada wannan kuɗi ya salwanta to kaga anan sayan gwal din ba an saya bane da niyyar kwalliya an saye ne dan ya zama kadara to irin wannan gwal din za a fidda masa zakka akwai mata da dama suna mallakar gwal ba wai dan kawai kwalliya ba suna mallakar dan ya zama kadara kada kuɗin da ya shigo su ya fita to kaga anan ya zama kadara dole ka fidda masa zakka kamar mutumin da zai sayi filaye da gidansa da da kuɗinsa kaga in shekara ta zagayo zai kimanta kudin filayen nan ya fidda masa zakka wannan shine abin da yake watakila mafi rinjaye a cikin matsala din wannan ce wajibi ne a karanta salatin annabi a cikin tahiyar sallah kuma dole ne sai salatul ibrahimiyya ba zai yiwu a karanta salatul fatihi ba idan ba a ɗauka cewa alƙur'ani ba ce ko ba tafa alƙur'ani ba to na farko tambayar farko cewa wajibi ne a karanta abin nan wannan shine magana mafi rinjaye duk da ba shine ra'ayin imam malik ba amma wannan shine ra'ayin imam shafi'i kuma dalilai sun fi karfi a wannan janibin yin salati a ƙarshen tahiya in kai tahiya kai salati annabi sallallahu alaihi wasallam da ya koyar da salatin da za a yi sai koyar da ibrahimiya salatul ibrahimiya sai koyar to dan me kake suka canza ban san dalili ba idan dai har kana san manzan Allah to dan me zaka canza da nashi ka dauki salatin da ake rigima a kansa ka dauki salatin da babu rikici babu wanda zai isa ya ce maka ba daidai kake ba amma duk wani salati da zaka dauka za a iya kalubalantar ka ai ta rigima da kai na farko ka bar na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi yafi sannan kuma ka dauki wani wanda ake rigima a kansa kaga atasabbiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khayr wannan ce a lokacin ta na yi kimanin shekaru biyu zuwa hudu ba na yin azumin watan ramadan gaba ɗayansa wata rana zan yi wata rana kuma ba zan yi ba a takaice ban san yawan azumin da na sha ba ya ce to don allah a taimake ni a yi mun bayanin hanya mafi sauƙi da zan cire kaina daga cikin to kaji hanya mafi sauki yake ne to Allah ya sa ba saboda kana son hanya mafi sauki ba ne ya sa ka rubuto tambayar nan ba ka rubuta ta wani gurin ba alal hakika da sallah da azumi mutumin da ya sakaci baya yi saboda kawai ganganci saboda ganganci yana sanar da cewa abin wajibi ne amma ki abu shakka wannan babban mai laifi ne ya yi wa kansa kuma asara ba kankanuwa ba saboda haka yana karkashin masu yana karkashin tutar masu sabon Allah yana buƙatar ya yawaita gifari, ya yawaita tuba ya yawaita azumi ko sallah da nafilu wato yawaita ibada ta nafila maganar cewa sai ya biya alal hakika babu wani hujja babu wani dalili da ya ce wanda zai bar azumi da gangan ya biya babu babu inda aka faɗa haka wanda ya bar azumi da gangan a ce sai ya biya babu inda aka aka rubuta wannan a nassi na hadisi da cewa wasu malamai suna cewa sai ya biya to amma tunda ba mu samu hadisin da zamu ce ka biya saboda wannan hadisin ba ba zamu ce ka biya ba amma dai mun san cewa wanda ya saban Allah dole ne ya tuba ya ce ba zai kara ba ya yi nadama ya yi da na sani ya yawaita istighfari ya yawaita ayyukan nafilfilu ka yawaita yin azumi na taɗaui. azumin litinin da alhamis da na ayyamul bid sha uku sha hudu sha biyar ga kowane wata duk wani azumi dai da ka sani na taɗawu'i ka zama kana yi in ma za ka iya mu dawud ka riƙa yin wannan yau ka yi gobe ka sha yau ka yi gobe ka sha wala Allah in ka yi sa'a ubangiji ya tausaya maka tunda shi gafurur rahim ne ya gafarta maka wannan ayyukan da kake ta yi na na taɗawu'i ubangiji maɗaukin sarki ya cike maka gibin da aka samu na shekaru da kai baka azumi Allah ya kiyashe mu muna cikin suratu ibrahim za mu tashi a kan faɗar Allah madaukakin sarki rabbi ja'alni muqimas salatu wa min dhurriyyati أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ولوالدي annabi ibrahim alaihi salam ya ce rabbi ja'alni muqimas salati ya ubangiji ka sanya ni mai tsayar da sallah wa min zurriyati hakanan ka sanya zurriyata mai tsayar da sallah ce rabbana wa taqabbal du'a ya ubangijin ka amsa addu'ata rabbana firli wa liwalidayya ya ubangijin mu ka gafarta mun ni da mahaifana guda biyu walil mu'minina ka gafarta wa mu'minai yawma yaqumul hisab ranar da hisabi zai tsaya annabi ibrahim alaihi salam ya ci gaba da addu'o'insa kamar yadda muka ji a darussan da suka wuce annabi ibrahim ya yi waɗannan addu'o'i daga baya wato ba ba a farkon rayuwarsa ba bayan ma ya yi hijira bayan ya kawo ma hajar makka bayan allah maɗaukakin sarki ya yi masa kyautar annabi isma'il da annabi ishaq ya ce ah, alhamdulillahi alladhi wahaba habali alal kibari isma'ila wa ishaq inda rabbi la du'a sai kuma yake addu'a rabbi ja'alni muqimas salati ya ubangiji ka sanya ni mai tsayi da sallah to ka duba annabi ibrahim alayhi salam yana tsayi da sallah amma kuma addu'a yake a sanya shi ya zama mai tsayi da sallah wato wanda yana nuna maka cewa duk abin da kake yi na ibada ka rika roƙon Allah ya baka sabati a kansa kana buƙatar ubangiji ya rika tallafa maka kamar da Allah yake cewa abuduhu wa tawakkal alai ka bauta wa Allah ka kuma dogara a gare shi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kada ka rika jin cewa kai wato saboda tsarkinka da nagartarka ba za ka taɓa saɓa wa Allah ba don haka ba za ka nemi Allah ya tallafa maka a cikin wannan ibadar ba ka ji cewa duk abin da ka tsinci kanka a ciki na ibada na tsoron Allah wani tallafi ne wani agaji ne ubangiji yake maka to ka roki Allah ya ci gaba da wannan taimako da yake maka ya ci gaba da yi maka shi wannan shine abin da ake so don haka abin da annabi Ibrahim yake nema kenan ubangiji ya bashi dawwama akan wannan yanayi na tsayar da sallah ba wai dan baya tsayar da sallah ba a'a yana so dai ubangiji ya karbi ransa a cikin masu tsayar da sallah sannan ya addu'a ga zurriyarsa ga ga ƴaƴansa da jikokinsa su ma Allah ka sanya su masu tsayar da sallah wannan kuma haka ake so uba kullum ya rika yi wa 'ya'yansa addu'a yana musu addu'a Allah ya sa ku zama mutanen kirki Allah ya sa ku cikin salihan bayi Allah ya sa ku zama masu tsoron Allah Allah ya sa ku zama masu taimakon addini haka ya kamata uba ko uwa su rika yi wa 'ya'yansa addu'a wannan shine abinda gidan annabi ibrahim suka gada za mu ga shi ma isma'il alaihi salam ubangiji maɗaukin sarki haka ya umarce shi وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها عندك أن الله كتاب واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا يا كسنجي ينا أمرتر أهل إنسا سلك ينسلا ينا أمرت أهل إنسا سلك بعد زكاة كما يا زمير دجيني أقول الله to kaga haka ya kamata duk wani uba na kirki ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ruka addu'a ya ubangiji ka sanya mu mu zama abun koyi ga duk wani mai tsoron Allah a duniya to uba na kwarai ko uwa ta kwarai addu'a da za su rika yi wa 'ya'yansu kenan wannan ita ce addu'a da tafi komai ba wai kawai kullum ya zama uba ko uwa ba abin su roƙa wa ɗansu ba sai dai su roƙa masa duniya in zai fita a ce to Allah ba da sa'a shikenan wannan addu'a da za in zai fita kasuwa a ce Allah ya bada sa'a in zai tafi aiki to Allah ya bada sa'a aikin nan naka Allah sa ka samu promotion amma abin da ya shafi eh, ranar lahira ba a roƙa masa wannan ba daidai bane ƴaƴanka tun suna kanana ka riƙa yi musu irin wannan addu'a din shi yasa za su zama ƴaƴa na gari kuma wannan ita ce ribar rayuwarka idan ya zama da zuriyarka ta zama zurriya saliha to rayuwarka ba za ta yanke ba ko ka mutu za su ci gaba da yi maka addu'a kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan dan adam ya mutu idza mata al insanu qata amaluhu illa min thalath sadaqatin jariya aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu idan dan adam ya rasu ya bar duniya to aikinsa gaba ɗaya sun dakata sai abu uku ko dai sadaka da yayi wacce take gudana aka ci gaba da amfana da ita ko kuma ilimin da ya bari aka ci gaba da amfana da shi ko kuma yaro na kwarai aw waladin salihin kaga ashe sai ya masa tarbiyya in bai masa tarbiya ba ya zai zama yaro na kwarai da zai rika masa addu'a shi yasa aka ce addu'ar da za ta bi ka bayan mutuwa ta ɗanka ya zama yaron nan yi masa tarbiya ta kwarai in kai masa tarbiya ta kwarai to sai ya zama yana maka addu'a kuma addu'an nan tana samun ka kana kwance a cikin kabarinka wannan ita ce ribar rayuwa shi yasa annabi ibrahim alaihi salam ya daga hannu yake cikin addu'o'in da yake yi yace rabbana rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a ya ubangiji ka amsa wannan addu'a tawa sannan kuma sai ya ce rabbana li wali walidayya ya ubangiji ka gafarta mu ka gafarta wa iyayena babu shakka an san mahaifin annabi ibrahim salam bai musulunta ba wanda shine azar don Allah maɗauki sarki ya gaya mana yadda suka yi da annabi Ibrahim alaihi salam wanda da ƙarshe yake cewa araqibun anta an ta'an alihati ya Ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya bayan annabi Ibrahim ya gama masa wa'azi ya ce yanzu kai Ibrahim za ka guji alloli na ne wato za ka guji abubuwan da nake bautawa araqibun anta an ta'an alihati ya Ibrahim la in lam tantahi in baka bar wannan abin da kake ba wato in baka bai dai mun wa'azi ba naka zan maka ruwan duwatsu zan jajjefe ka wahjurni maliya ka tafi ka bani guri ka bace min da gani bana so in sake ganin ka to kaga annabi ibrahim alaihi salam tun daga nan ya cewa ubansa ba zai yadda ya bi shi ba kaga sai ce salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya yace aminci ya tabbata gare ka ma'ana a zauna lafiya ba rigima ba magana jefewa ba magana dutse sa'astaghfiru laka rabbi zan ma nema maka gafara ubangiji na don ubangiji na yana so na yana matukar kaunata innahu kana bi hafiya yana so na ubangiji yana so na zan nema maka gafara a gurinsa wa a'tazilukum wa ma ta'buduna min dunillahi a a'udhu rabbi asa an la akuna bi du'a'i rabbi shaqiya zan ƙaurace muku in koma ne in bautawa abinda in bautawa Allah in barku da abinda kuke bauta ba Allah ba tabbas in na rike Allah ba zan zama ba zan zama wanda yake tsiyatacce ba ba zan yi tsiya ba a duniya ba zan yi tsiya ba a lahira to kaga annabi Ibrahim alaihi salam ya ƙauracewa ya ƙauracewa ubansa ya ƙauracewa mutanensa ya yi hijira ya dawo masham tunda mutanensa mutanen iraki ne ya ma dawo sham karshe ma ya dauko matarsa abin nan kuyangar hajar ya kawo ta makka to kaga wannan addu'a ya yi ta ne bayan wancan abu ya faru to shine wasu malamai suke cewa wannan neman gafara da ya yi ne kafin ya gane cewa wato wannan uban nasa ba fa zai musulunta ba kamar yadda Allah ke cewa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وبنجي يتشي neman gafarar da Ibrahim ya yi wa mahaifinsa ba komai ya sa ya yi masa ba sai dan alkawarin da ya yi masa sa'astaghfiru laka rabbi da ya ce zan nema maka gafarar na. to wannan alkawarin da ya yi masa shine ya cika falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah yayin da ibrahim ya gane alaihi salam ya gane cewa babansa makiyin allah ne mushriki ne tabarra minhu sai ya yi bara'a da gare shi ya ce ba ni ba kai suka raba gari to yaushe ne ya gane shine malamai suka suka saba a duniya ne ya gane ko a lahira wasu malamai suka ce a nan duniya ya gane wanda su ne jumhur daga ciki hadda abdullahi dan abbas da almajiransa irin su mujahid irin su qatada ibnu da amatu sadusi duk suna ganin cewa tun a nan duniya ne ya gane ya yi bara'a wasu kuma suka ce a'a a lahira ne domin hadisi ya tabbata a cikin bukhari hadisin abu huraira da kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar gobe kiyama annabi ibrahim alaihi salam lokacin da ake tankada yan wuta zuwa wuta zai ce ya ubangiji ka yi min alkawari ba za ka wulakanta ni ba ranar gobe kiyama da ce wala tukhzini yawma yub'athun kada kada ka tozarta ni ranar gobe kiyama cika min wannan alkawarin ba za ka tozarta ni ba gashi kuma babana gashi nan za a tafi da shi jahannama sai Allah maɗaukin sarki ya ce ya Ibrahim shi abin nan ya ce ya Ibrahim inni haramtul jannata alal kafiri na haramta shiga aljanna ga kafirai wato ubanka ya mutu yana kafiri don haka na haramta shiga aljanna ga duk wani kafiri ƙarshe aka kira annabi ibrahim aka kira shi aka ce duba ka yana duba ƙarƙashin sai ga wani kure an yanka shi yana cikin jininsa kace kace shi kenan ya ce a kama shi aje a jefa shi aje a jefa shi cikin wuta wato allah maɗaukin sarki ya shafe kamannin shi azar an shafe kamanninsa daga ta mutum an mai da shi kama irin ta kure kuma an yanka shi kuma an jefa shi jahannama to lokacin ya fahimci e tabbas ubansa babu ma abin zai amfani shi da shi don ya mutu kafiri saboda haka tabarra minhu a hadisin ya zo cewa sai ya yi bara'a ya ce to ba ni ba shi tunda dai bai ashe bai abin nan ba to wasu suka ce watakila saboda ta wato rabuwa da shi da ya yi na wani lokaci mai tsawo kuma ba sake haduwa ba ba inda nasu ya kara gaya mana cewa ya kuma haduwa da shi sai ya zaci cewa watakila ko a wannan lokaci da ya ɗauka. watakila ya musulunta watakila ya gane watakila ya karbi ya karbi gaskiya to sai a ranar gobe kiyama Allah ya nuna masa cewa yana cikin kafirai fa bai karbi gaskiya ba to daga lokacin yayi bara a gare shi wannan ra'ayin Sa'id ibn Jubair ne cikin almajiran Abdullahi dan Abbas ra'ayin Ubayd ibn Umair ɗaya daga cikin tabi'ai su suna ganin abin ya faru a lahira ne wasu kuma suna ganin zai yiwu a nan duniya ya yi bara'a da shi a lahira kuma yake ganin ko watakila in ya ƙara wani yunkuri watakila ko za a tausaya masa daga ba Allah nuna masa cewa kafiri fa ba zai shiga aljanna ba sannan sai ya ƙara haƙura ya mika al'amarinsa ga Allah don haka nan da yake addu'a yana yin addu'a ne kafin ya bayyana gare shi cewa ubansa ya mutu ba musulmi ba ya yi addu'a walil mumini daga muminai kuma yau mai hukumul hisab to kaga wannan ya nuna halaccin in ka tashi yin addu'a ka fara da kanka ka fara da na gidanka ka fara da sannan ka ukunta da sauran mutane baka yi zalunci ba akwai hadisin da yake cewa liman in ya fara addu'a ta kansa ya ha'inci mamunsa hadisin bai inganta ba saboda ka ba laifi ka fara addu'a ta kanka kamar yadda ya fara da kansa rabbi gifirli sai da ya fara ta kansa Eh, so dai so ne kamar yadda bahaushe ce so ne so ne amma san kai ya fi saboda ka rabbi gifirli sannan ce wali walidayya sannan kuma ya ce walil mu'minina abinda dai ba a su kada kullun kai addu'ar ka kai kadai kake wa kanka yana da kyau in za ka yi addu'a ka yi wa kanka ka yi wa iyalanka ka yi wa iyayenka ka yi wa kuma sauran mumine gaba daya wannan yana da kyau don watakila a dalilin addu'a da za ka yi wa ɗan uwanka mumini a dalilin wannan kai a karbata ka. domin mala'iku za su ce walakal mislu mislu walakal mislu kai ma kana da kwatankwacin abin da ka roƙa masa saboda ka yana da kyau in ka yi addu'a ga kanka ka yi addu'a kuma ga ga ‘yan uwanka muminai Allah ce wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار وبنجي سيداو دا أكالر مغانا ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama game da kafirai waɗanda ake ta artabu da su ake ta tabarza da su akan su yi imani suna suna ƙaryata annabi suna ƙaryata Allah suna suna kafircewa ni'imar Allah to suna cikin kafircewa ni'imar Allah kuma Allah yana ƙara musu ni'ima yana ba su ni'ima din ya ba su cikin lafiyarsu ya ba su cikin kwanciyar hankali ya ba su ni'ima daban-daban wataƙila wani ya ce to a'a yaya za a yi gashi suna kafirci amma kuma ubangiji yana barin su cikin ni'imarsu bai kwace ni'imar ba bai jefa musu cuta bai je saukan musu da bala'i ba me yasa ko an kyale su ne ko ba za a yi musu ƙuba ba ne to shine sai Allah yake cewa wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun kada ka yi tsammanin Allah baya sane da abin da azzalimai suke yi Allah yana sane da abin da azzalimai suke yi inna ma yu'akhiruhum kadai yana jinkirta musu ne li yawmin tashkhasu fihi al-absar dan wani yini wanda idanuwa za su fito su yi zuruzu wato dan wannan lokacin ake ake kyale su don haka ubangiji ba ya kyale su bane kawai a talala yake musu wa umli lahum inna kaidi matin ubangiji yana musu talala ne ran da ya tashi kama su to ba za su ji da daɗi ba ubangiji ya rabu da su ne sai wata rana wacce a wannan ranar za su gane cewa lalle abin da suka rayu a cikinsa ba abu ne kyakkyawa ba lalle abin da ake gaya musu ake musu gargaɗi da shi abu ne wanda da sun ji a lokacin za su samu tsira ubangiji maɗauki sarki sai sifanta wannan ranar da sifofi sifa ta farko ita ce inda ma eh, yawmin tashkhasu fihi al-absar rana ce da idanu za su fito su yi zuru-zuru wato saboda tsoro galibi wanda ya ke a firgice a tsorace za ga ya fito da idansa kwala-kwala ya zare idansa to alamar cewa zuciyarsa na cike da tsoro to saboda a tsananin tsoron da yake cikin wannan rana idanunsu za su fito su yi kwala-kwala sannan ubangiji ya ci gaba da sifanta wannan rana mota'ina هوى نعم وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخذنا دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من سواد وسكنتم وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم نعم. تبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال نعم الله ce muhti'ina masu iru ru'usihim waɗanda suke ɗaga kawunan su sama la yartaddu ilaihim tarfuhum idanunsu ba sa kikkiftawa wa af'idatuhum hawa zukatansu kuma su zama fanko wato cikin sifofin da Allah maɗaukin sarki ya sifanta wannan yini bayan ya sifanta shi da cewa yini ne da zaka ga marasa gaskiya idanunsu sun fito sun yi kwala-kwala bayan haka kuma muhti'ina su fita a guje lokacin da za a kora su zuwa ga jahannama zuwa ga masaukinsu za a kora su su fita a guje kamar yadda Allah ce muhti'ina ila da'i wato za su fita al-ihda a larabci shine mutum yana gudu kuma yana zo kalauya yana gudu yana zo kalauya wannan alama ce ta cewa gudu ne na wanda yake cikin firgici da tashin hankali shine ma'anar ihda' wato gudu ne suke yi kuma suna tura wuya gaba kai ka ce wuta wutar jahannama na fusgar su kamar magana su haka za su tafi kamar yadda Allah madaukakin sarki a wani guri yake sifanta fitowarsu da kabar yau mai khurjuna min al-ajsasi sira'an ka'annahum ila nusbin yufidu su fito daga cikin kaburbura a gurguje kamar yadda suke fita a gurguje za su tafi gurin bautar a duniya wato idan kafir ya fito ya yi latti ya lattin fita sabis ya kake kaga yana sauri to haka za su fita da wannan saurin can kuma wuta ce take fusgar su muqni ru'usihim kawunan su sama saboda firgici da tsorata kansu a sama alamar kaskanci da wulakanci da tozarta da suke ciki layar taddu ilaihim tarfuhum idanuwansu ma ba sa kikkiftawa wato za su kafe idan su kau haka kamar wanda ma eh, kamar hoto idan ka san idan wanda ya buɗe aka ɗauka a hoto ya buɗe idansa kwala-kwala kaga ai ba ranar da za ka ga ya kimta to haka idanuwan za su yi to duk wani alama ce ta cewa suna cikin tsorata suna cikin firgici suna cikin tashin hankali wa afidatuhum hawa zukatansu kuma fanko wato balarabe in yace abin nan qalbu fulan hawa wato yana nufin cike ke da tsoro banda tsoro babu komai a cikin a cikin zuciyar wato zuciya takan cika da tsoro wani lokaci takan cika kuma da da soyayya takan cika da tsoro ko ta cika da soyayya kamar yadda Allah yake cewa asbaha fu'adu ummi Musa farigha in kadat la tubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha litakuna min almu'minin lokacin da Allah ya umarci uwar annabi Musa a.s. salam ta je ta jefa annabi Musa yana jariri ta jefa shi cikin teku ta sa shi a cikin akwati ta sake shi a cikin teku da ta je ta yi wannan sai ta dawo kuma asbaha ha farigan sai ya zama na zuciyarta kuma banda tunanin Musa babu komai a ciki komai sai ya bace mata ba ta tuna komai zuciyarta ta zama fanko in ba tunanin Musa ba kawai in kadat la tubdi bihi har ta kusa ma ta bayyana tona asirinsa ta je ta ce kai ku kawo ɗana ne laula an rabatna ala qalbiha ba dan mun daure zuciyarta ba da me da tauhidi ka tauhidi tsoron Allah shine zai shiga zuciya ya sa ta yi karfi ya sa ta zama zuciya ce mai nauyi waje ta yi sabati amma in babu tsoron Allah to shikenan komai ma ya zo sai ya samu mahalli ya shiga أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا kawai yake cewa wai soyayyar ta ta zo masa kafin ya san wani abu soyayya saboda haka sai ya samu zuciyarsa babu komai fanko sai soyayya ta shiga ta kankani ta yi babakere a zuciyar to tsoro ma haka yake cika zuciya kaga matsoraci wato shi kadai kamar ya haɗu zuciya ma ya mutu to shine ubangiji ya sifanta zuciyarsu da hawa hawa ana ba ana nufin iska ba ana nufin fanko babu komai a ciki sai tsoro Allah ce wa anzirin nasa yau mai atihimul azab ka yi wa mutane gargadi ranar da azaba za ta zo musu faya yaqulu allazina zalamu sai waɗanda suka yi zalunci su ce rabbana ya ubangijin mu akhirna ila ajalin qarib a ɗan dakata mana zuwa wani ɗan lokaci na kurkusa nujib da'awataka sai mu ansa kiranka wa nattabi'ir rusul kuma mu bi manzanni awalam takunu aqsamtum min qablu ashe da ba ku kuka rantsuwa ba malakum min zawal cewa ba za ku bushe ba wa sakantum fi masakin allazina zalamu anfusakum kuma kun zauna a gidaddajin waɗanda suka zalunci kawunansu wa tabayyana lakum kaifafa fa'alna bihim kuma ya bayyana gare ku qarara fili irin yadda muka yi da su irin yadda muka halaka su wa darabna lakum al-amthal kuma mun buga muku misalai daban-daban wa kad makaru makrahum hakika sun kulla makircin su wa inda Allahi makruhum sakamakon makircin suna nan wurin Allah wa in kana makruhum litazula minhu al-jibal kuma makircin su ba zai iya wato kawar wato saboda makircin su duwatsu ba za su ba za su binnan gushe ba wannan ɗaya ne daga cikin tafsiran wannan wannan wannan in wa in kana ai ma kana makruhum li tazula minhu duba makircin su ba zai taba zama makirci ne da duwar watsu za su narke ko su gushe saboda shi ba ko wa in kana makruhum li tazula ko la tazula minhu jibal wato makircin su lalle makircin su ya kai makircin da duwar watsu ma kamar sa gushe saboda girman sa Allah madauki sarki ce kayi wa kayi wa azzalimai gargadi ka yi musu gargaɗin azaba zaluncin da suke yi a nan su daina duk wani nau'i na zalunci zalunci ta fuskar tauhidi ko zalunci ta fuskar zaluntar al'umma zaluntar jama'a a gaya musu su daina Allah fa ba wai bai san abin da suke yi ba ya san abin da suke yi kada su ga cewa ya bar su da lafiya ya bar su cikin ni'ima suna samun dukiya suna yin abin da suka ga dama suna ketare shari'a babu wanda zai kama su ya hukunta su kada su zaci cewa Allah ya manta da su ne a'a akwai wata rana da za su wato da za rena kansu ranar da za su cika da tsoro a wannan rana Allah yake cewa kai musu gargadin azabar wannan rana wacce idan ta zo su wannan azalimai za su rika yin gurin ina ma a da su duniya ina ma a dawo da su duniya su rika roƙon Allah ya ubangiji a dawo da mu duniya in aka dawo da mu duniya sai mu gyara aikin mu sai mu bi manzanni ولو ترى إذ وقفوا على أهل النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين سرقة شوى إنما يا أبنجي أداو دمو إنما أدا دمو مزمم مكرية الله با kuma mu zama mu ma cikin salihai muminai na kwarai mu gyara halayenmu bal badalahum ma kanu yakfuna min qabl abinda suke ɓoyewa a da yanzu sun ga ya fito fili Allah ce walau ruddu la'adu liman huwa anhu wa da za a dawo da su makaryatan banza sai sun kuma komawa sun ci gaba da laifinsu da sun zo iskar duniya ta kada su shikenan sai su manta cewa sun dau alkawari daga Allah saboda haka haka za a jefa su cikin jahannama suna ta wannan fatan tun a gurin hisabi suka gane kuransu suka ga azaba ga dangadan su rika fatan a mai da su duniya a jefa su a jefa su wuta suna dai ta gurin a mai da su duniya su dai a mai da su duniya وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير شيء in sun ce a fitar da su za su yi aiki na kwarai la nu amirkum ba mun ba ku rayuwa ba mun muku jinkiri a rayuwarku ba mu karɓi ranka ba sai da ka kai shekara 60 70 amma baka wa'azantu ba to yaushe kuma zaka wa'azantu saboda haka babu maganar a dawo da kai kuma nan a nan ba wanda zai taimaka maka ba maganar beli ba maganar kudinka ba maganar ƴaƴanka ba maganar sanayya zo kowa wa malil zalimin min nasir ubangiji ce awalam takunu aqsamtum min qablu a da can ba kun yi rantsuwa ba malakum min zawal cewa ba za ku gushe ba wato kun yi rantsuwa cewa ba ranar kiyama duk magana ce ta baki amma babu wata ranar kiyama wa aqsamu billahi jahda imanihim la yab'athu Allahu man yamut suka yi rantsuwa iya rantsuwar su cewa Allah ba zai tashi wanda ya mutu ba to yanzu ai gashi nan sun gani an tashe su kuma ga hisabin nan wa sakantum fi masakin alladhina zalamu anfusahum kuma kun zauna a gidaddajin waɗanda suka zalunci kansu kuna yawo ai kuna ganin guraren da Allah ya halaka wasu wanda suka gabace ku kuna zuwa sham kuna zuwa kuna zuwa yaman tafiya da kuke yi a lokacin bazara da lokacin sanyi da kuke tafiye tafiyen ku da kasuwancin ku kuna bi ta inda aka halaka adawa in za ku je yaman in za ku je sham kuna bin ta inda aka halaka samudawa kuna ga kufansu kuna ga alamar gidaddajin su inda ubangiji ya halaka su amma duk wannan bai sa kun azantu ba wata bayyana lakum kaifa fa'alna bihim kuma ya bayyana gare ku kun gane irin abin da muka yi musu domin kun san cewa nan da wata al'umma ce ta rayu amma ubangiji madaukakin sarki ya halaka ta al'umma da fi ku ci gaba fi ku wayewa fi ku ilimin ta fi ku komai amma ubangiji da ya tashi bai kyale su ba to amma dan menene wannan bai zama wa'azi gare ku ba wa darabna lakumul amsal muka yi muku misali iri iri iri iri ka duba wannan duk yana daga cikin rahamar ubangiji tun a nan duniya kana da rai kana numfashi kana da chance kana da dama ubangiji ya rika kawo maka hoton abin da za a yi a can lahira da an so ka da mugunta sai a ɓoye wannan labarin duka sai dai ka je ka ga dahir amma sai ubangiji aka fasa maka kwan aka ce ga leakage din nan ga abin da zai faru ga abin da za a ce ga abin da arna makiya Allah za su ce amma duk da haka mutum saboda taurin kansa wannan leakage din ba zai sa ya gyara sha'anin sa ba ba zai sa ya ci jaraba ba Allah ka kiyashe mu wa qad makaru makarahum kuma sun yi makircin su iya makirci wa inda Allah makruhum kuma makircin su sakamakon makircin su yana nan ga Allah wato sun yi iya makircin su yadda za su bice hasken Allah yadda za su bice musulunci yadda za su za su halaka annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ba irin makircin da basu yi ba wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin sun yi makircin ba irin makircin da basu yi ba amma makircin nasu bai je ko ina ba ka duba musulunci irin makircin yanzu da ake masa makirci iri-iri kulle-kulle abu ta nan a shiga ta nan duk wani makirci ana yawa musulunci amma wannan bai sa musuluncin ya ci baya ba wannan bai sa musuluncin ya dakata ba kullum musuluncin ƙara shiga yake inda ba a tsammani wanda ba a tsammanin zai shiga musulunci sai a ganshi tsundum ya shigo cikin musulunci za ko wata mata nan da ta shahara da harkar kaɗe-kaɗe da music da waye da waye kwanan nan ta musulunta har ta je ta yi umara ta sa hijabi ana nan sai hira ake da ita a kafofin watsa labarai ya aka yi ta musulunta yan disko ta musulunta kaga dan disko dan arne kuma dan disko kaga ko musulmi dan disko ko musulmi ne ya zama dan disko kaga ai sai da kyar za a jawo shi bare arniya kuma yan disko kuma ta shigo musulunci to kaga wanda ba dan disko ba ya fi kusa da ya shigo musulunci shi yasa ake tsoron a yi bayanin musulunci ana tsoron a rika bayyana musulunci dan in dai za a rika bayyana musuluncin akwai fitira da ubangiji ya halicci dan adam da ita sai ta motsa sai an rika ganin cewa a ah, wannan yafi kama da haka yafi kusa da hankali tabbas wannan shine addinin gaskiya shi yasa ake so duk inda musulmi yake a rufe bakinsa kai yayi magana da in zai yi magana to za a fahimta ga yadda kasan musulunci wato yadda kasan sunna a cikin sauran ƙungiyoyi na cikin musulunci kasan ba a san su yi magana to haka shi ko musulunci yake a cikin sauran addinai shi ma ba a so a ji sautinsa saboda in za a ji sautinsa kirista zai musulunta behudi zai musulunta pagan zai musulunta duk za su gane cewa eh wannan addinin addini ne wanda yake yukhatibul aql wa yukhatibul atifa yana magana da hankali yana magana kuma da atifa zuciyar dan adam to shi yasa Allah ce su yi ta kulla makircin sun kulla makircin amma makircin su yana yana gurin Allah za su ga sakamakon sa wa in kana makruhum litazula minhu aljibal ko da kuwa makircin su wato duwar watsu za su gushe saboda girmansa wanda ya nuna ba za su iya ba za su iya cutar da ku ba komin girman makirci ko wa in kana in dinnan ta zama bi ma'anar nafi bi ma'ana ma ma kana makruhum li tazula minhu aljibal hmm. wato duk makircin da za su yi makircin su ba zai sa dutse ya gushe daga inda yake ba wato anan kamar ana sifanta musulunci da musulmi da gaskiya a matsayin kamar dutse ne dutse ne da ya kama ƙasa saboda ka shekara kulle kulle da makirci wannan dutsen da ya kama kasa ba yadda za a iya ba yadda za a girgiza Allah ce fala tahsabanna Allah bismillah فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام نعم. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار نعم ترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد نعم سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي نعم. الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب نعم هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب Allah ce fala tahsabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusula kada ka kada ka taba tsammanin ubangiji zai saba wa manzanninsa alkawarin da ya yi musu inna Allah azizun lalle Allah gagara ba dauni zuntiqam kuma mai hukuba ne ga mai laifi yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi ranar da za a canza ƙasa ba wannan ƙasar ba was samawatu a canza sama ba wannan samman ba wa barazu lillahi alwahid alqahar kuma su fito ga Allah guda ɗaya tilo alqahar wanda yafi ƙarfin kowa watar na yawma idin a wannan rana ka ga masu laifi almujrimina masu manyan laifuka na fil asfat suna ɗaɗɗauri a cikin kukumai sarabiluhum min qatranin tufafinsu tufafinsu min katiranin na narkakkiyar dalma ne wata sha wujuhahum nar kuma wuta na lullube fuskokinsu liyajzi Allah kulla nafsin ma kasabat domin Allah ya saka ma kowace rai da abin da ta wuta. inna Allah sari'ul hisab lallai Allah mai gaggawar hisabi ne hadha balagun linnasi to wannan abin da kuka ji a wannan surar ko aka karanta muku a wannan alkur'anin balagun linnasi ya ishi mutane ya wadatar da mutane mai isa ne ga mutane wali yunzaru bihi kuma dan a gargade su da shi wali ya alamu annama huwa ilahun wahid kuma dan su san cewa Allah abin bauta ne guda ɗaya tak wali yadhakkara ulul albab kuma ma'abota hankali su wazantu. waɗannan ayoyi insha Allahu za mu yi sharhin su in Allah ya kai mu gobe wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala